وكل dalala, ضلالة وكل ضلالة في النار ɗan uwana musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya da yabo da jinjinawa da miƙa wuya da sallamawa sun tabbata ga allah maɗaukakin sarki lahul hamdu fil ula wal akhirah وله الحكم وإليه ترجعون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون muna godiya gare shi da ya ni'imta mu da ni'ima ta addinin musulunci da kuma ni'ima ta lafiya kuma ya ba mu dama muka haɗu da juna a wannan masallaci dakin allah mai albarka masallacin da aka masa lakabi da masjidu abubakar a siddiq a nan guest phase 2 birnin kabi jihar Kebbi, najeriya hakika wannan haɗuwa ce da take cikin jerin gwanon waɗansu nasihohi na ziyarce-ziyarce na da'awar musulunci da muka kullo ta tun daga garin bauchi da yardar allah mun ƙudiri aniyar za mu zaga mafi yawa daga cikin jihohin arewa maso yamma na najeriya mun taso tun daga ranar lahadi hudu ga wata muka fara cin zango a kanon dabo daga nan muka wuce garin funtuwa a jihar katsina daga nan muka ƙara zuwa gusau na jihar zamfara daga nan muka zarce zuwa sokoto birnin shehu sannan daga nan kuma sai gashi mun zaka a birnin kebbi jiya mun yi karatu a masjidin sahaba yau kuma gamu a masjidu abubakar as-siddiq gobe kuma da yardar allah duk dai muna nan za mu ƙara gaba mu je birnin jega in allah ya so dai sai mun dangana da boda jihohi guda biyu suka rage a cikin jihohin arewa maso yammacin najeriya jihar kaduna da jihar jigawa jihar jigawa makwabciya ce a gare mu don haka koyaushe muna iya zuwa jihar kaduna kuma da yardar allah nan ba da jimawa ba kafin nan ma kwanaki kaɗan da suka wuce kun ji mu mun zazzaga wurare daban-daban a jihar kaduna nan da yake shi ke da ɗan nisa shi yasa muka yi wannan haɗin gambiza muna fata wannan yawace-yawace da muke yi akan tafarkin da'awa kira zuwa ga Allah da kuma haɗa zumunci sakamakon nasiha wa juna da faɗakarwa da karantarwa Allah Ubangiji ya tara mu a cikin albarkarsa muna amfani da iya 'yar damar da Allah ya bamu ne ta ƙarfi da lafiya wanda aro ne kafin mu rasa shi mu samu ya zama wurare da yawa sun yi mana shaida a gaban Allah a ranar kiyama cewa mun isar da saƙon Allah mun ce Allah ya ce annabi ya ce a wuri kaza muna fata duk fuskokin da suka ganmu da kunnuwan da suka ji mu da kuma zukatan da suka haddace abun da muka faɗa tare da ku da muke tare da ku a nan Allah ya sa ku yi mana shaidar alheri a gaban Allah da muke fata shine mu samu adadin masu shaida a gaban Allah masu yawa da za su ce sun ji mu muna ce abu kaza Allah ya ce abu kaza Allah ya hana annabinsa sallallahu alaihi sallama ya yi umarni ko ya hana saboda da fatar Allah zai mana rahama da haka saboda rauninmu da ba dole cikin duk abin da muka sani ko muka faɗa muke iya aikatawa ba amma muna fatar da rahamar Allah ya mana ciko da gafararsa har mu samu shiga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai musu rahama bayan mutuwa Allah Ubangiji ya mana rahama muna tawassuli da duk wannan aiki da muke yi Allah ya sa a kan tafarkinsa ne Allah Ubangiji ya raba mu da sharrin shaidan na riya da za mu yi don a gani na sum'a da za mu faɗa don a ji Allah ya sa muna yin wannan ne ibtiga a wajihil karim rabon shaidan kuma a ciki Allah ya cire mana shi ya bar mu tsantsa da abin da yake ibtiga a wajihil karim na sadaukar da wannan karatu ne ga abokina malam mujahid na ce shi ya zaɓi maudu'in da yake gani ya dace mu yi magana a kai sai ya kawo wani hadisi ya ce shi wannan hadisi yake so mu yi sharhinsa da na dubi wannan hadisi sai na sawa wannan nasiha mu taken mizanin rayuwa hadisi ne wanda al'imamu tabarani ya rawaito a cikin al-mu'jamul ausat al hakim ya rawaito a cikin al-mustadrak ala sahihain abu nu'aim ya ruwaito a cikin hilyatul auliya dukkansu da isnadin su zuwa sahabin nan na manzan Allah sallallahu alaihi sallama sahl ibn sa'ad as-sa'idi Sahl ya ce manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya ba da labari da kansa ya ce ja'ani jibril faƙala ya muhammad ish ma shi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man shi'ta fa innaka mufariqu wa'mal ma shi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna sharafal mu'mini qiyamuhu bil layl wa izzahu istighna'uhu 'anil nas wannan hadisi haka zo da lafazinsa a cikin riwayar al-imamu tabarani da al-imamu hakim kuma al-imamu hakim da ya ruwaito shi sai ya a kansa da cewa sahihul isnadi walam yukhrijahu ce hadisi ne wanda yake mai inganci a isnadinsa amma imamul bukhari da muslim ba su ruwaito shi ba a imamu zahabi ta'alikinsa akan al-mustadrak yayi muwafaka da al-imam zahabi cewa hadisin sahihi ne amma al-imam al-haythami a cikin mu'jamuz zawaid ya ce hadisin hasan ne bai kai darajar sahihi ba قال محمد ناصر الدين الألباني أتكن سلسلة الأحاديث ya ce hadisin Hassan ne. ala kulli hal hadisi ne da yake da karfin da za a iya kafa hujja da shi tabbas manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya faɗi wannan magana sahal ibnu sa'ad as-sa'idi shi ya ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa jibrilu alaihi salam ya zo gare ni yana mun nasiha akan mizanin rayuwa ba shi ya ce mizanin rayuwa ba ni na auna abin da ke cikin ma'anar hadisin na ce masa mizanin rayuwa ya ce da shi ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ka rayu duk yadda ka ga dama ko zuwa yaushe ka samu dama ka rayu ka ci moriyar rayuwarka kuma ka rayu yadda kake so kuma ka rayu tsawon yadda ka ga dama fa innaka mayyit amma ka sani komai darin daɗewa, rayuwar nan za ta katse daɗin nan zai ƙare kuma za ka mutu ya ce da shi ma'auni na biyu a rayuwar nan shine ahbib man shi ita ka so duk wanda kake so ka ƙaunaci duk wanda ka ga dama a rayuwar nan amma ka sani za ka rabu da shi wata rana ya ce da shi ya muhammad ka yi aiki na abin da kake so a wannan duniya amma ka kwana da sanin duk abin da ka aikata za a yi maka sakayya a kai sannan ya ce da shi ka sani cewa darajar mumini tana ga tsayuwarsa a cikin dare ya yi sallah ya ce kuma ka sani ɗaukakarsa kuma a cikin wannan duniya ita ce yawan yadda ya guje wa abin hannun mutane wannan hadisi yana kunshe da waɗansu ma'aunai guda hudu waɗanda mumini ya kamata ya riƙa auna rayuwarsa a kansu zai rinka gane kusancinsa da Allah ko kishiyar haka zai rinka gane daidaitonsa a cikin addini ko kuma rashin haka zai rinka fahimtar shin yana kan tafarkin da zai bulla da shi koko ya kauce hanya sannan kuma zai rinka wa mutum ya zama yana da wani mizani ko geji da zai zama yana ɗan wa mutum lokacin da shaidan ya kawo hari idan mutum ya tuna da ma'anonin cikin wannan hadisi zai rage wani abun kuma zai ƙara wani abun kamar ma'auni ne na adjustment a rayuwa da zai sa a nan ka ƙara saboda ta can ya ragu a can ka rage saboda ta nan ya yi yawa wannan hadisi sahal ibnu sa'ad as-sa'idi sahal ibnu sa'ad ibnu malik as-sa'idi al-ansari sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi sallama mai daraja cikin matasa kuma yara-yara cikin sahabban annabi sallallahu alaihi sallama yayin da ya hijira ya same shi yana yaro ne karami wanda bai wuce shekara tara ba mahaifinsa da shi da familinsa duka suka yi imani mahaifinsa sa'ad ibn malik as-sa'idi ya gama shirya ya kimtsa akan zai zama sojan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a tafi yakin badar da shi sai rashin lafiya ya kama shi sai Allah ya karɓi ransa a kan hanya ba isa ba ɗin ba ɗan uwansa kuwa wato babban wan shi sahal shi ya samu dama an je yakin nan da shi yana cikin waɗanda suka yi bajinta annabi sallallahu alaihi wasallama saboda cika alkawari da karimci irin nasa da aka zo raba ganimar da aka samu sai da yasa aka raba hadda shi sa'ad ibn malik mahaifin sahal saboda ya riga ya yi niyya don haka ya shiga cikin sojoji ko da ba a gama da shi ba dai akwai kasonsa idan ya so magadansa su ci sannan shi kuma wansa daga baya allah ya sa ya yi shahada a yakin uhud haka ya tashi a cikin gida ne na addini gida ne na masu shahada don haka sai ya tashi da kuzarin addini tunda har ya rasa mahaifinsa a sanadiyar addini ya rasa dan uwansa babban wanda da zai rike su bayan mutuwar ubansu a sanadiyar addini ya yi karatu wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma tun daga lokacin da ya girma ya zama yana bin annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan kukuwa har ma yake cewa a yakin. tabuka shine mafi karancin shekaru cikin matasa da aka je yakin tabuka da shi domin lokacin yana ɗan shekara goma sha takwas annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya bar shi a madina kuma ya yi rayuwarsa a madina shine wanda ya fi daɗewa a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama kaf a madina kafin ya rasu ya yi tsawon kwana da sai da ya shekara ɗari cif kafin ya rasu ya rasu shekara ta casa'in da ɗaya, bayan hijira kuma kabarinsa yana nan a baki a almadinatul munawwara Allah ya ƙara yarda ga sahal ibnu sa'ad asa'idi saidi ya ruwaito wannan hadisi ɗaya ne daga cikin hadisansa guda 188 da ya ruwaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa jibrilu ya zo gare ni jibrilu alaihi salam shine babban ɗan aiken nan na Allah daga cikin mala'iku wanda yake shine shugaban mala'iku don haka shine Allah yake aiko shi da sako zuwa dukkan annabawa shine babban abokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin mala'iku shine kuma babban malaminsa allamahu shadidul quwa wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun a'a tanzilun nazala bihi ruhul aminu ala kalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin قل نزله روح min من ربك بالحق شيني روح القدس شيني جبريل mala'ika ne na Allah wanda ya fi kowane mala'ika cikin mala'iku ƙarfi da amana shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya kira shi da al-Amin. nazala bihi ruhul amin kuma shi ya fi kowa karfi a cikin mala'ikun Allah Shi ne ma'anan zu ratin fastawa shi ya fi kowa kwarjini ne kuma ya fi kowa karfi ta yadda in Allah ya aiko shi da saƙo ba wanda zai iya tsare shi Shi ne ma'anan shadidul kuwa sannan kuma yakan zo ya kawo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ziyara daga lokaci zuwa lokaci ya datar da shi akan karantar da hadisi ko da bai kama masa wahayi na alkur'ani ba kamar nan da ya zo ya ce masa kaga bai ce ka ce a alkur'ani ba ne kamar da ya zo masa a cikin hadithu jibril wannan dogon hadisin da ya zo a siffar mutane da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum haka anan ma ya zo ne domin ya gaya wa annabi sallallahu alaihi sallama saƙo kuma ya saba irin wannan kuma yakan zo wa annabi sallallahu alaihi sallama daga lokaci zuwa lokaci ma su yi hira amma shi baya da wata hira sai akan addini ko isar da sakon da Allah ya aiko shi da shi shi baya taba zuwa a banza haka kawai wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dhalik wa ma kana rabbuka nasiya to wannan mala'ika jibrilun shi ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa nasiha ne amma sai ka ɗauka ka gane wannan nasihar da waye kamata a ce ana yi da ya zo sai ce da shi ya muhammad ya ce masa ka yi rayuwar da ka ga dama yanzu kai sai ka auna ka ga aka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi rayuwa yadda ka ga dama ai kai ka san kai ya kamata a ce an gaya wannan hadisin haka hadisin ba ya zo ne don ya tsaya a kansa ba annabi sallallahu alaihi wasallam don ya isar ne ya ce ish ma shi ita ka da kake so yana nufi ka yi rayuwar ka iya tsayin abin da zaka samu ka more abin ka yadda ka ga dama idan za ka yi shekara 60 ka yi idan za ka yi 70 ka yi 80 90 100 ma ka yi in za ka wuce ɗari ma ka yi dubu ma ka yi miliyan ma za ka iya ka yi amma ka sani za ka mutu yana nufin tsayin rayuwa baya hana mutuwa yana nufin morar abin da kake so a cikin rayuwa baya hana wata rana kuma ka koma zero kamar baka taba morar komi ba wannan mizanin a rayuwa yana nuna mana cewa wanda ya fahimci asalin wannan duniya zai gane cewa wannan rayuwar wallahi ba komi ba ce aish ma shi ita za ka iya rayuwa dogon lokaci wa'alam annaka mayyit amma ka sani wallahi daga ka ga mala'ika za ka manta da daɗin da ka fara ji tun daga ranar da ka gane a duniya kake ba tun ana shekara biyu ake fara gane mutum ya iso duniya ba kake fara ganewa da kanka to har zuwa ranar da ka cika shekara ɗari duk daɗin da ka ji wallahi kana ganin mala'ika yau mai raunar mala'ika ta la yau mai kana ganin mala'ika to jin daɗi ya ƙare ko da a ce kana da imani ta yadda za a yi maka albishir amma ba za a maka albishir akan duniyar ba fa za ka gane ashe da duk ba komi ka ji ba yanzu ne za a ji daɗi a gaba shi ya sa mala'iku albishir ɗin da za su yi wa mumini ma Allah ta kafu wala tahzanu wa abshiru bil janna amma ba za a musu bishir da albishir da duniyar ba shi ma zai gane cewa duniya asara yayi to balle wanda shi ba zai ci lahira ba wanda duk ya zo barin duniya wallahi zai gane duniya banza ce Shi ne ma'anar karayu yadda ka ga dama amma ka sani za ka mutu kuma rayuwar nan taka tana iya sa ka gwangwaje ka more a cikinta ta yadda har za ka iya manta mutuwa amma kar ka ɗauka mantawarka gare ta zai sa ita ta manta da kai kullum mutuwa akwai list ɗinka kai ne ba kaza a yanzu haka a yau ɗin nan a cikin ƙidayar mutanen da za su mutu tunda kana cikin ƙidayar waɗanda aka sa musu rai an rage adadin cikin mutanen da da kake layi kafin ka iso su yanzu ana cewa saura mutum kaza kafin ka dukkan rayukan nan namu da kuke gani a list din Allah suke sai Allah ce a ɗauko ran wane sai a sa a cikin gangan jikin wane tun kana ciki wata hudu Allah zai sa a ɗauko ranka sai a busa a jikin gangan jikinka sai Allah ce a rubuta ajalihi daga yanzu da aka sa sora kwana nawa ya mutu don haka idan mala'iku sun fara kidayar ranar mutuwanka daga ranar da aka sa maka rai yau kwana nawa suka yi suna kidaya shi za ka yi la'akari da shi karka ce sora kwana nawa su ai baka san su ba amma waɗanda ka sani shine ka san ka. don haka wa'alam ka sani cewa za ka mutu sai ka fara kirge daga ranar da aka haife ka yau ka yi kwana kaza kai kanka za ka gane ka daɗe idan ka ce sora kwana kaza baka da shi a hannunka baka da tabbas waɗansu ma da suka mutu a irin shekarunka sun yi wannan lissafin na can gaba sai lissafin ya katse musu lokacin da ba su shirya ba da sun yi lissafin wanda suka ci a baya da sun gane ashe sun more a walam nu'ammirkum ma ya tazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir idan mutum ya je gaban Allah ya ce ya laitani ya laitani ya laitani ni ban samu nayi kaza ba ya laitani kaddamtu li hayati ni ban gama ayyukan ba aka katse Allah ya ce a'a ban ba maka iya adadin kwanakin da sun ishi mai karban wa'azi ya karba ba in dai wa'azin kake so ka karɓa dole sai ka kwana dubu sai ka kwana dubu kaza yanzu kwanan ka nawa a duniya a cikin shekarunka ashirin a cikin shekarunka talatin a cikin shekarunka arba'in kowace shekara ɗaya tana da kwana ɗari uku da sittin yanzu idan ka haɗa adadin waɗannan kwanaki zuwa yau kana da shekara da kwana dubu nawa to Allah ya sa mala'iku sun rubuta ajalinka ana ta ɗebe kwanakin ashe ka samu tun da kai kwana dubu wani abu wani shi wa minkum man yutawaffa min qabl akwai wanda tun bai shigo duniyar ba an hura masa ran amma ana kirgen kwanakin yayi wata ɗaya da hura ran a wata na biyar sai uwar ta bare shi yayi wata biyu da dura ran sai uwar ta bare shi yayi wata uku hudu yau ashe wanda ya kai wata takwas kafin aka yi barinsa ya ma more tunda akwai wanda ana sa ran ta an fara jin motsi sai ta daina jin motsin a lokacin ya mutu to kai yanzu in ka kwatanta ka da wancan rawa ka yi wa Allah ya baka waɗannan kwanakin shi aka katse nasa da kai da shi wa ya fi kirki ma a wurin Allah ai gara shi tun da shi bai taɓa laifi ba kai ka yi laifi kaza da rana ka yi laifi kaza da dare amma ka kai har yau wa'alam annaka mayyit ka sani zaka mutu wannan shine bizanin rayuwa na farko ka rika tunawa da mutuwa idan dai ka taba zuwa makabarta kuma ka ga yadda ake yi da gawa ya kamata a ce wannan ya ishe ka wa'azi a ɗauko ɗan adam irinka mai gangan jiki irinka waɗanda mala'iku suka yi wa tiyata suka ciro ransa baya so suka fizge ran suka cire ran suka kai ran nan inda aka ce su ajiye aka bar wofin gangan jikin kuka zo kuka ɗaga da kai da wasu aka haƙa rami irin wannan zafi da yanzu ake yi irin ruwan sama da ake sheƙawa irin abin da ke cikin rami wannan wurin da idan ka tsuguna ya taba maka wando zaka goge shi aka bude aka sa aka sake turbude wani a ciki aka sa ganye aka kawo wane ne aka sa aka danna ƙasa a kai kuma kana gani ka daina ganinsa kuma ka san yana cikin nan wannan bai ishe ka wa'azi ba wa'alam ka sani in ma ba za ka sani ba to wallahi ya ma fi muni idan ba ka sani ba idan kuma ka sani to ka sani da cewa musibar da take kanka ta fi yawa fa in kunta la tadri fa tilka musibatu wa in kunta tadri fal musibatu a'zam wannan rayuwar haka take tabbas ne ka rayu yadda ka ga dama amma ka sani zaka mutu kullum ibn unza walau talat salamatuhu yawman ala alatin hadba a mahmulu kowane mutum duk daɗewar da ya yi a duniya yana rayuwa yana jin lafiya akwai ranar da zaka gan shi akan makara idan shi ɗan gata ne wanda ba ma ɗan gata ba ko makara ba zai samu hawa ba duk wanda ka gan shi kan makara wallahi ka gane dan gata ne wani bai ma samu damar mutuwa a gida ba ya mutu a can wani wuri ba a ma gan shi ba ko bom ya tarwatse da shi shi bai ma samu damar hawa makara ba fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'u ya mutu bai samu damar yin wasiya ba kuma bai samu damar dawowa gida ba bayan ya fita ana ce sai ka dawo wannan rayuwar haka take walau ishta alfan thumma alfain ba'daha fala budda min yawmin tasiru ila al-qabr la budda min talafin muqimin fantazir abi ardi qaumika an bi ukhra al-masra'u kuma wannan mutuwa idan lokacinka ya zo ba a taɓa jinkirtawa wani ba kuma ba za a jarraba jinkirtawa a kanka ba wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun Allah ce ba mu taba bawa wani dan adam ya dawwama ba kai yanzu in ka mutu sai wani ya zauna ana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama innaka mayyit kai zaka ɗanɗana mutuwa wa innahum mayyitun kuma su ma za su ɗanɗani mutuwa dukkan na nan muna jira ne wa'lam annaka mayyit ka sani zaka mutu mutuwa ta zo ba ta da magani walaƙad haristu bi an udafi a an humu fa idal maniyyatu akbalat la tudfa'u wa idal maniyyatu an shabat azfara ha alfaita kulla tamimatin la tanfa'u duk layun da ke jikinka sai ka mutu wallahi mala'ikan mutuwa bai san laya ba duk wanda kaga ya daura laya da guru an harbe shi bai kama shi ba an yanka shi bai kama shi ba ko da bai sa ba dama ba za ta kama shi ba don lokacin bai yi ba wallahi duk wanda lokacinsa ya yi sai ya mutu yanzu a cikin mutanen da suke mutuwa ba 'yan layu ba 'yan guraye me yasa ba su zauna ba ka taba ganin wani saboda yana daura laya sai aka ce kai ko da ya mutu amma fa ya daɗe bai mutu ba saboda layar ta sa mala'ika ya zo sai ya yi wa sai wa mala'ikan layar zana mala'ika bai san laya ba haka idan mutuwa ce ta zo wallahi za ka tafi to kuma wa'azi na biyu da yake cikin wannan shine ya uwana ba mutuwar ba ce ta yaya ake mutuwa wa'alam ka sani annaka mayyit zaka mutu ta ya zaka mutu wallahi ya yan uwana inda ba don Allah ya lulluɓe mutuwa babu wanda ya san yadda take ba wallahi da ba za mu iya rayuwa ba da rayuwar ma sai ta kashe mu ba mu san asalin hakikanin mutuwa ba ne sai wanda ya zo yin ta sai ji shi kadai kuma ba a taba samun wani ya gaya wa wani yaya tasa take ba don haka sai ka zo yi zaka ɗanɗana kullu nafsin ra'ikatul maut Allah ce kowace rai sai ta ɗanɗana nata kuma ita kaɗai za ta ɗanɗana mutum ba zai iya gaya wa na kusa da shi ya yake ji ba Allah ya ce wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin idan ku da kuke zaune a wurin idan za ku iya taya shi ku mayar masa mana ku taimake shi ko shi ya gaya muku ya yake ji Allah ya ce ku ba kwa gani shi yana ganin me yake gani wa'lam annaka mayyit ka sani zaka mutu kuma ita wannan mutuwa idan kai babba ne ta fi maka babbar mutuwa idan kai karami ne ta fi maka karami yawan laifinka yawan irin yadda za ka ji a wurin mutuwa yawan yadda ka zama babba a cikin laifuffuka da ninkaya a cikin saƙo yawan irin mutuwar da za a yi maka babbar mutuwa wannan labarai ne daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bakin da baya karya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku mutane lau ta'lamuna ma a'lam da a ce kun san abin da na sani cewa wa mutane ma ya ce inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un ya ce ni dinnan ina ganin abin da ba kwa gani ina jin abin da ba kwa ji law ta'lamuna ma a'lam la dahiktum qalilan wa kathira da a ce kun san abin da na sani da dariyar ku ta takaita da kun yi kuka mai yawa wa ma talazzaztum bin nisa'i ala al-furush da ba wanda zai iya kwantawa da mace yin sharholiya idan ya tuna da abinda in san abinda na sani ya ce wallahi ba wanda zai iya wala kharajtum ila su'udati taj'arun yace da dukkan ku kun fito kan titi ba wanda zai zauna a gida ko kuna ta kururuwa kuna jira ko mutuwar ta zo saboda in dai irin wannan abun haka za a yi wa kowa to ba za ku iya nutsuwa ba ko ku fito ku ce kawai a yi ta ta kare saboda bala'in da mutuwa take da shi amma Allah da hikimarsa sai toshe kunnen kowa ba wanda yake jin na wani kawai ganin mutum kake yayi haka da ido can sai kaga yayi haka me ya faru Allahu a'lam to jama'a mu yi hankali mu ɗora wannan mutuwa ta zama mana mizani a rayuwa mu rinka rayuwa yadda muka ga dama amma mu sani za mu mutu don haka wannan zai sa ka gane ba yadda kake so za ka rayu ba sai yadda Allah yake so ranka yana hannunsa ka rayu yadda ga dama kaga kamar ba'a ake ma ai ka rayu yadda ga dama amma ka sani ranka yana hannun Allah kuma da ya zo karɓa bai shawara da kai kaga ba za ka rayu yadda ka ga dama ba kuma wallahi wannan rayuwar kamar yadda na ce inda ka san haƙiƙani yadda mutuwa take to za ka ji rayuwar bata da wani ɗanɗano mai yawa lahira za ka gane ita ce wal akhiratu khairun wa abka wal akhiratu khairun laka min al'ula annabi Musa alaihi salam in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kitabu akhbaril anbiya a cikin sayyid bukhari yace Allah ya aiko mala'ikan mutuwa yace je ka ɗauko mun ran annabi Musa annabi musa yana kwance akan gadon rashin lafiya sai ga wani ya shigo yana ganinsa sai ya gaura masa mari sai da idonsa ya faɗo sai gudu ya koma ga allah ya ce ya allah ka aike ni wurin musa kuma musa ya mare ni shi kuma an kira shi akan su je su yi negotiation ne da annabi Musa yadda Allah ya saba aiko mala'ika ya tambayi kowane annabi yana so ya mutu ko baya so kowane annabi sai an bashi wannan damar shi da aka turo shi sai zo a mutum annabi musa kuma yana kwance lokacin yana jin jiki kawai sai ga wani ya shigo ba sallama ya ce nan gidan akwai discipline sai gaura masa mali sai koma allah ya mayar masa da idon sai ce to ka koma a mala'ika yana zuwa sai ya bayyana ta wani wuri sai ce ni ne a na zo kamare ni ya ce a'a kaga ya tsokano babbar magana ya ce ai mala'ikan mutuwa ne sai ce to ka zo mu tafi ne ya ce a'a Allah ya ce ne in zo in tambaye ka kana son mutuwa ko ba ka so sai ce to za a iya ƙara mun ne sai ce eh Allah ya ce za a iya ƙara maka Allah ya ce a gaya maka ka je ka samu saniya ka ɗora hannunka a jikin saniyar duk inda hannunka ya taɓa yawan adadin gashin yawan shekarun da za a ƙara maka sai ce ai rabbi summa maza ya ce in aka gama wannan sai me ya ce summal maut ya ce a ah, to wanda aka nemi tafi kawai yanzu kaga an bashi dama amma ya gane duniyar banza ce ya ce in dai zan yi wannan shekarun kuma dai karshe zan tafi ya ce shi wallahi saboda wannan duniyar da kake gani Allah gafarta malam wallahi duk dan kokarin da ka yi a ranar da ka zo tafiya sai ka yi nadaman cewa ka gaza to ballantana wanda ya je bai mai komi ba sai mutum ya yi fatan da an ba shi dama ya ƙara hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha Allah ce magana ce kawai yake faɗa ku rabu da shi ya gama faɗansa ku karɓi walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah ba zai taba wa wata rai ko da gwargwadon kasa da second daya ba in dai lokacin ta yayi wallahi sai ta fita don haka ya ma shi ta karayu yadda ka ga dama fa innaka mayyit kai mai mutuwa ne mizanin rayuwa na biyu shine wa'mal ma shi ta wa ahbib man shi'ta fa innaka mufariquhu ka so wanda ka ga dama amma ka sani zaka rabu da shi ka zo duniya kana son mahaifinka kana son mahaifiyarka su ka fara gani su suka taimake ka a rayuwa har ka zama abin da ka zama kana son su saboda baka taba sanin wani sama da yadda ka san su ba amma ka rika dora wa kanka yaya za ka yi rayuwa ranar da ba sa nan don wallahi ranar za ta zo ko kai ka rayu ba sa nan ko su su rayu ba ka nan don haka gara maka ma ka shirya yadda za ka rayu ba sa nan domin in kai ne ka riga ka tafi kaga ba sai ka yi shiri ba amma abin da ke bukatar shirin ka shine ranar da za a ce ba sa nan don haka ka rinka aunawa ya rayuwa za ta zama ranar da ba sa nan amma tabbas za ta zo sai dai in baka zauna a duniya ba daga baya bayan ka girma kun haɗu da wata yau sunanta matarka da ai ba tare kuke ba baka santa ba to za a zo wata rana da babu ita a wannan duniya kin haɗu da wani yau shine mijinki da ai baki san shi ba kuna wuni tare ku kwana tare akwai ranar da za a je a haƙa ƙasa a binne shi ya kwana shi kaɗai ke ma ki kwana ke kaɗai ki gama tunaninki ki gama kukanki wallahi ba zai dawo ba babu wadda mijinta ya taɓa tafiya ya dawo sai dai ya zo a mafarki ya miki gwalo ya koma amma ba a taɓa yin haka ba saboda mata sun fi ganin irin wannan dodon bangon sai miji ya mutu ta gani kamar ma halama su ma yayi halama wallahi duk tatsuniyar shedanci tsananin damuwa ne kawai da ke mata zuciyarsu ba za ta iya ɗaukan irin abin da namiji zuciyarsa ke iya ɗauka ba amma ki sani habib man shi ita ki so duk wanda kika ga dama kowa ne ne duk yawan son da kika yi nan fa innaka za ki rabu da shi kuma da gaske idan ya tafi ya tafi kenan to ba mutum kaɗai kake so ba kana son dukiya ka gaida dan adam idan ya sai abun hawa kafin ya fara hawa yadda yake jin shauki ko tsoho ne ai guntun gatarinka ya fi sari ka bani mai babur in ya wanke babur ɗinsa wani ya ɗan sa masa ƙura a jiki sai gaba ya jin daɗi mai keke idan wani yaro ya ɗauka ba tare da ya bashi izini ba sai ka ga ya ji haushi ransa ya baci haka mai doki to haka duk wani wanda ya mallaki wani abu za ga an sa zuciyarsa ta kwallafu akan son wannan abun wallahi za ka rabu da shi duk dukiyar da ka mallaka yanzu ka mallaki kuɗi ya kai kaza da kaza da kaza da kaza kana ta lissafin su amma ka manta akwai lissafin adadin kwanakinka Allah ya rubuta maka za ka yi kwana dubu kaza da kaza yanzu ka yi dubu kaza da kaza sora maka kwana kaza ga lambobin sai karuwa suke yi wala duk kana ta tarawa wa 'yan baya ne ba naka ba ne kana ji kana gani wata rana ka kwanta dukiyar taka ce amma wallahi baka isa ka ce kar a taba ba akwai wanda ba ka so ka tsana amma wallahi sai ya ci dukiyar nan akwai wanda lokacin da kana nan duniya sai ya yi lobi sai ya yi wacece amma akwai lokacin da kana ji kana gani wa an tumhina idin tanzurun kana kallo wallahi harshen ka ya karye ka iya magana a irin wannan lokacin ne mutum ya ga mutuwa sai ce rabbi ya ubangiji laula akhartani ila ajalin qarib Allah ƙara mun ko da ɗan minti kaɗan mana fa asaddaka sai in ba da sadaka ana ta ce sadaka sadaka Allah ina da kuɗi fa ina da kuɗi wa akun minas salihin zan yi mai kirki tun tunda ina da kuɗi ana samun aljanna da kuɗi Allah ce a kama kara ra'ayi. lokacin da za ka yi ya wuce a walam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tazakkar ba na baka dama ba kayi jiya kayi shekaran jiya sai yanzu da kaga zaka tafi kalla sai ka tafi shine kayi abin ka so abin da kake so a duniya amma zaka rabu da shi mulki kake kai wallahi zaka rabu da shi ko kai ka sauka ka bar mulkin ko mulkin ya sauka ya barka duk yadda kake jin daɗin kujera ta mulki wallahi wani ya taba jin daɗin kujerar nan sama da kai a baya kuma wallahi wani sai ya more ta sama da kai rayuwa ce haka take kana hawa kujera ka ce bismillahi sai ka tuna mutum nawa suka zauna da wanda ya bismillahi da wanda bai yi ba akwai ranar da zaka tashi ba za ka samu damar ma da za ka ce alhamdulillahi ba sai ka tashi ko ka bar mulkin ko mulkin ya barka gara ma ka bar mulkin akan mulkin ya barka saboda za a iya da ƙarfi a kwaci mulkin nan a hannunka watan zai ulmulka mulka mimman sha haka za ka rabu da shi ko menene dan adam dole ne abubuwa guda takwas su tabbata a rayuwarsa samaniyatun tajri ala nasi kullihim wala budda lil insani yalka sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma saqmun wa afiya yace da jin daɗi da farin ciki da baƙin ciki dole ne ɗan adam sai ya gansu da haɗuwa da rabuwa dole ɗan adam sai ya gansu ya ji daɗin haɗuwa kuma sai ya ji ɗacin rabuwa da wahala da daɗi dole ɗan adam duk mulkinsa duk dukiyarsa duk daɗinsa akwai ran da zai sha wahala sannan duk wahala kuma akwai ran da mutum zai ji daɗi ya ji sanyi in ya kwatanta kansa da wani sun masakamun wa afiya kuma akwai ciwo akwai lafiya dole sai ka yi ciwo dole sai ka yi lafiya sai ka samu ɗaya dukkan waɗannan guda takwas ɗin sai ka yi hudu a nan ka yi hudu a can haka rayuwa ta gada mizanin rayuwa na biyu shine duk yadda kake son abu za ka rabu da shi don haka sai ka so abu daidai daidai ruwa daidai gari duk wanda kake son sa ka so shi ya wuce gona da iri ta yadda in ya mutu za ka zo kai ta daga hankali daga hankalinka a banza kake ba zai sa Allah ya dawo da shi ba ka gara ma kai shiru yawan kuka wane ya mutu yawan wacince wane yanzu na rasa zai sa Allah ya fasa ba zai fasa ba fa innaka mufariqun me mizani kenan guda biyu da annabi sallallahu alaihi sallama ya ce mizanin rabuwa da daɗin duniya da kuma mizanin rabuwa da duniyar gaba ɗayanta sannan sai abu na uku annabi sallallahu alaihi sallama ya ce ka sani da cewa duk abin da ka aikata ka yi abin da kake so amma fa ka sani za a saka maka akai i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir wanda ya ga dama ya alheri wanda ya ga dama ya sharri faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda ya alheri alheri zai gani wanda ya sharri sharri zai gani shi yasa ce kayi abin da ka ga dama amma ka sani iya abin da kai iya abin da za a saka ma da shi la tus'aluna amma ajramna wala nus'alu amma ta'malu ba zai sa a mun hisabi akan aikin malam ba ba zai sa a yi masa hisabi akan aiki na ba aikin ka daban aikin sa daban don haka ka yi da ka ga dama daɗin abun shine ba aikin ka ne za a saka wa wani ba aikin ka ne za a saka maka shine ma nan ka yi abin da ka ga dama kowa yake son mai kyau sai ya yi mene mai kyau wanda yake son mummuna ya yi mummuna shi yasa Allah don adalcinsa mutum bai taba zuwa zai yi mummuna sai ga mala'ika ya zare masa ido ya ce kar yi ba kuma mutum bai taba zuwa zai yi mai kyau sai shaidan ya fito kiri da muzu ya ce ni ne shaidan kar yi Allah bai taba yin haka ba duk a boye ake yi don haka sai ka yi abin da ka ga dama ka sani iya abin da kai iya abin da za a saka maka Allah maɗaukakin sarki baya tauye aikin wani don ya ƙara wa wani Allah yana da isasshen ladan da duk wanda ya mai kyau zai biya shi ba sai ya rinka ana ana karo karo a lahira ba karo karo in kaga ana karo karo ka ci haƙƙin wani ne sai a ɗebi naka sai a haɗa a bashi amma in dai tsakanin aikin ka kai da ubangiji ne baya bukatan ya taɓa na kowa don haka mizanin aiki shine biza ne a rayuwarka yanzu wannan abun kowa daga cikin mu ya sani fa zai iya aunawa kansa ya gane shin aikin ka irin na wanda ya cancanci aljanna ne ko wanda ya cancanci wuta wallahi tun daga yanzu balil insanu ala nafsihi basira mutum zai iya auna kansa ya gane ni yanzu idan na ce zan ɗauki ma'auni mizani da Allah ya ce za a sa sikeli ko ya hau yanzu don Allah in na hau sikeli kan takulat mawazinuhu ne ko khaffat mawazinuhu wala kowa zai iya ko kuma Allahu a'lamu mutum zai iya gane ta ina yake inna sa'yakum la shatta fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasan yassiruhu lil yusra Allah sai ga ya sawwaka maka mai kyau sai ka gane a hanyar mai kyau kake wa amma man kadzaba wa tawalla wa amma man bakhila wastaghna wa kadzaba bil husna fasan yassiruhu lil usra sai Allah ya sawwaka maka mummuna sai kai ta yin mummuna idan shi kake so don haka aikin ka shine mizaninka a rayuwarka ta yadda zaka iya gane wa kanka yaya za a saka maka wa amal ma shi ita fa innaka majziyun bi mizani na gaba shine ya ce ka sani cewa darajar mumini tsayuwar dare idan kana so ka ƙara daraja a wurin Allah to ka rika tashi ana bacci kai kuma kana tsaye Wa'alam anna sharafal mu'mini qiyamuhu bil ka sani darajar mumini a wurin Allah to shine ya tashi a cikin dare ya yi sallah تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك akwai da yawa daga cikin mutanenka da su ma suke yin haka wallazina ma'ahu ashidda'u alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana haka duk wanda yake so ya ƙara darajarsa a cikin imani to ya zama yana da tsayuwar dare annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce afshut salam wa at'imu ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wa nasu niyam tadkhulul jannata bi salam mizani na ƙarshe shine mizanin gudun duniya da tsantseni akan duniya da haƙuri akan iya abin da Allah ya baka na halal ya ce ka sani darajarka da kimarka da Allah zai ganka kana da wata daraja ko kima shine ka rinka ji cewa ka wadatu da iya abin da Allah ya baka ba sai ka damu da kwaɗayin abin da yake hannun wani ba duk wanda bai kai wannan darajar ba wallahi bai da wata daraja a wurin Allah shi sa aka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama me zai sa Allah ya so ni mutane ma su so ni yace abin da zai sa Allah ya so ka shine ka gudu duniya ka daina mayata da kwaɗayi akan duniya ni ban da kaza ni ban baka tuna ina da kaza ina da kaza galibin ɗan adam bai damu da ya kirga me yake da shi ba sai dai ta kirga me baya da shi har abun su masa yawan da ya fi karfin bukatunsa amma duk da ka baya godiya idan ka tuna ina da kaza ina da kaza zaka gode amma idan ka tuna bana da kaza bana da kaza kwaɗayi zaka ƙara to sai ce ka guji yawan kwaɗayin duniya Allah zai soka ka guji yawan kwaɗayin abin da ke hannun mutane sai mutane su soka wazhad fi ma inda nasi yuhibbaka nas wasu suka zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi sallama mutanen Madina yan son yan zaune gari banza yan son banza suka ce ya rasulullahi a bamu bamu da kuɗi sai manzan Allah ya ɗauko ya basu ya rasulullahi bamu da abinci a gidanmu muna jin yunwa manzan Allah ya ɗauko ya basu suka sake da rasulullahi ba kaza ba gari yayi zafi annabi ya dauko ba suka dawo na hudu duk abin da annabi yake da shi ya kare shi ya ce a gidansa ba duk ya rarraba musu sai suka sake dawowa ka san irin waɗannan mutu duk wanda ya koya wa kansa kwaɗayi wala ba zai taɓa yin abin kirki nasa ba kullum sai dai ta yin haka a bashi a bashi a bashi kuma duk yadda ka bashi wallahi ba zai taɓa koshi ba tunda bai iya koshi da na Allah ba ma ba zai koshi da naka ba ka kwabe ka kana tsirara ka bashi ya sa wallahi in ya wuce sai ya ce iya rigar ma ya ban ai wandon ma ya kamata a ce ya ban dai dan adam ne ba saboda ubangijin duk mutum mai irin wannan bai koshi da na Allah ba kana ji zai koshi da naka nawa kake da shi ma an ka kwatanta da na Allah ma inda kum yanfadu wa ma inda Allah ba naka karewa zai na Allah baya karewa amma shi ma dan adam bai ji ya koshi da nasa ba har ya bar shi ya zo wurinka to ka sani da cewa ba zai taba koshi ba shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da su ku sani babu wani abin alheri da nake da shi da zan ɓoye in hana ku ni barowaci ne a rekod ɗina akwai rowa suka ce a'a ya ce to jiya kun zo na baku shekaran jiya kun zo na baku yau kun dawo na sake baku yanzu kuma kun sake dawowa me nake da shi da zan baku idan ina da shi ɓoyewa zan yi ya ya ku sani wannan duniyar hakuri kowa yake yi wa man ya tasabbar yusabbirhu Allah duk wanda yayi haƙuri sai Allah ya bashi haƙurin sai ji ashe ma ya ishe shi fa wa man yasta'ifa yu'ifahu Allah duk wanda yaji zai kame kansa shikenan sai Allah ya sa ya ji ya iya kamewa duk yadda kake din nan fa akwai ni da yake kasa da kai kai kuma kana kuka shi kuma dariya yake me yasa yake dariya an don ya samu bane ya fi ka iffa ne idan ka iya kamewa da haƙuri wallahi baka bukata sai ka roƙi kowa duk mutumin da ka roƙa ya kamata ka gane kana da wannan calculation din duk mutumin da ka roƙa sai ya ɗauka ya baka rabon da Allah ya ajiye maka zaka samu yau ne sai ka kasa haƙuri sai ka je ka roƙi wani sai ka samu sau da dama Allah ya ce yau za ka samu inda yau ba za ka samu ba ko ka roƙe shi ka zai yi akan roƙa a yi kora ko ba a yi ko ka roƙa ba zai baka ba akan roƙa a rasa ko ana ko ba a yi to duk wanda ka ga ya baka dama inda baka roƙa ba za ka samu to me yasa za ka roƙa jama'a duk musulmi da ya yi imani da kaddara ya sani cewa ma asabaka lam yakul li yukhti'ak duk abin da kaga ka samu dama ba zai taba yiwa ya kubce maka ba wa ma akhta'aka lam yakul li yusibak duk abin da kaga ka rasa dama ba za ka taba samu ba don haka idan ka je yi roko ka zubar da mutunci ko kai sata ka yi haram ko kai damfara ka yi haram ko kai fashi ka yi kisa haram plus ko ka yi wace shi duk abin da ka yi kaga ka samu kuɗi ina rantse da wanda raina yake hannunsa inda baka yi ba ma za ka samu wannan kuɗin Allah bai taɓa sa rabon kwaɗo ya hau sama ba wallahi sai ya zo in dai rabonka ne in dai an rubuta a littafin ka Allah baya kuskure fa a cikin wannan littafin fa akwai bikat bi tun ba a haife ka ba sora a haife ka da wata biyar Allah ya sa aka gama rubuta kuɗin da zaka samu a yau kuma Allah zai ɗauko takardar wa mala'iku ya ce akwai kuɗin wane yau ku je ku bashi da aka zo baka sun zo su kawo sai ga ka roƙi wani sai aga ce tun da ka roƙe shi bari a bashi shi ya baka inda ka zauna har ɗakin ka za su miƙa ma na rantse da ubangijin da raina yake hannunsa me yasa za zaka wahal da kanka ina fata ana fahimta wannan ana faɗan shi ne ga wanda zai nemi haram ko wanda zai zubar da mutunci ba a faɗan shi ga wanda zai nemi halal kar ka ɗauka don na faɗi wani hadisi sai ka je ka kwanta ka ce mala'iku za su kawo nawa yau to dama Allah ya rubuta banda kai kenan a can zaka bushe na fata ana fahimta a babin haram da mutum zai je ya nema shine ake faɗan wannan cewa in baka yi ba ma za ka samu amma a babin halal tsarin sunnar Allah kauniya ita ce sai ka je ka nema Allah ya baka to idan ka je neman ne sai ka nemi ta haram sai Allah ya baka ta can alhali wa hun najidain ya dora maka hanyar halal da hanyar haram sai ka nema ta haram sai ya zo inda ta halal ka nema ma za ka samu amma na halal din sai a baka kuma a sa masa albarka na haram din sai a baka amma a cire albarka sai kaga wanda ya samu dubu biyu irin naka dubu biyu sai kaga dubu biyunsa ta masa amfani naka kuma bai maka ba ko a baka ta hannun dama a kwace ta hannun hagu Allah ya baka dubu biyu ka juya za ka tafi sai ka je ka ci tuntuɓe sai ka faɗi sai a je an zo maka ɗori kuma sai a ce dubu biyar sai a ci dubu biyun kuma ana bin ka bashi shi kuma wancan dubu biyunsa ya je gidansa shi ya ci matarsa ta ci ya'ya su ci wane ne har anan masallaci ba ya bada ɗari uku duk ana iya haka sai zama ya ci anan duniya har ya aje wani abu a lahira shine albarkar wanda kuma nasa bai zo albarka ba ga kudin yana gani amma wallahi ba zai ci su ba sai su mutu ta wani wuri jama'a muna fahimta don haka wannan mizani na ƙarshe daga cikin mizanin rayuwa shine ka wadatu da Allah alaysa Allahu bikafin kafin abda yanzu ashe Allah bai ishe ka ba Allah bai ishe ka ba wa kake nema kai da kake da Allahu rabbul alamin idan Allah ya so ka fa in ya so duk duniya su ki ka wallahi idan Allah ya jibance ka in ya so duk duniya kai bakin jini a wurin su to yaya kana da ubangiji kuma za ka je ka dogara ga wani jama'a mu koma ga Allah mu ɗauki wannan hadisi a matsayin mizani na rayuwarmu mutuna da mutuwa tana nan tana jiran mu mutuna da duk wanda muke son su a duniya nan muna tare da su sa mu rabu da su wata rana mutuna da ayyukanmu yawan abin da muka yi yawan abin da za a saka mana idan ka yi alheri mai yawa sakayya alheri mai yawa idan ka yi sharri mai yawa ya alheri mai yawa la taziru waziratun wizra ukura ba wanda ke daukan na wani sannan mutuna da cewa tsayuwar dare da yawan sallan nafila yana ƙara maka daraja a wurin Allah sannan mu sani a ƙarshe gudun duniya da gudun kwaɗayin abin da ke hannun wani da dogaro ga Allah da nema a wurinsa shi kaɗai yana ƙara rashin haka kuma yana ƙara nisantar da kai da darajarka da mutuncinka da ƙimarka a wurin Allah duk wanda Allah ya wulakanta shi ba wanda zai darajta shi ko da duk duniya suna yinsa wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim abinda na faɗa daidai Allah ya sa ya mun amfani in yi aiki da shi tare da ku da kuka ji ni abin da ya zama kuskure Allah ya gafarta mun tare da ku wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh